يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد ranar da wannan rana za ta zo, babu wata rai da za ta faɗi wata hujja ko ceto sai da izinin Allah, mutane a ranar kala biyu ne, taɓaɓɓe wato shaƙi wanda zai shiga wuta da mai arziki wato sa'idi wanda zai shiga aljanna.